وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا kuma lalle a cikin jahiliya akwai wasu mazaje daga cikin mutane da suke neman tsari a wurin wasu mazaje daga cikin aljannu a yayin da suka sauka a wani wuri mai ban tsoro sai ka ji ɗayansu yana cewa ina neman tsari da jagoran wannan kwari daga sharrin wawayen mutanensa wannan ya sa wasu mazaje daga cikin mutane suka ƙara jin tsoron wasu mazaje da aljannu